Akwai matsaloli dangance da haskaka birni mai, saboda da yawan hanyoyi da ya kamata a ce suna da wutar lantarki a yau ba sa aiki. Sai dai ya kamata mu kasance a cikin farin ciki samun wannan sabuwar hanya da aka yi da sauran hanyoyi da aka samarwa tsarin haskaka su da wuta mai amfani da hasken rana, wanda ya ƙara ƙawata birni mai. Ba shakka mun san akwai buƙatar haskaka birni mai, saboda haskaka gari shine shaidar gari ya zama birni kuma a cikin tsarin ya manyala, ya kamata a mayar da hankali akan haskaka hanyoyi ganin cewa ma'aikatar da ke kula da haskaka birni mai takasa to yana da nasaba ne da rashin isassun kuɗaɗe akwai wani lokaci da ake samun tsaiko don haka muke mayar da hankali akan abin da ya fi sauki akwai waɗansu kayayyaki da suka ɓaci ga baki ɗaya sai an sake shimfiɗa su sannan kuma irin wayoyin da suke bukata kaya ne masu masu tsada. Kullum muna faɗar cewa bayan iya ƙoƙarin da ofishin magajin gari yake yi, su ma jama'a ya dace su kama mana domin cimma gurin da muka saka a gaba. Gudunmawa ce da ya kamata su bayar ta hanyar biyan haraji da kuma kawo haɗin kai wajen kula da kayayyakin mallakar gwamnati. Akwai abubuwa da muke gani na ɓatanci da kuma halin ko oho. Ya dace jama'a su kawo tallafinsu. Kuma a yau idan ana son a bi abun sau da ƙafa sai an saka kamar kyamarori a ko'ina domin ganin mutanen da suke shige da fice, domin duba waɗanda suke aikata aikin a sha su gudu su tafiyar su. Misali ma waɗanda suke yin haɗarurruka sai su tafiyar su kafin wani ma ya shaida su a kama su. Don haka akwai rauni dangance da wannan aiki. Akwai nauyin gwamnati da kuma ofishin magajin nan gari. a matière de reparation c'est le public, an encore la